أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم ؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورككم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبلغ الرسالة ونسها الأمة وكشف الجمة ومه الله به الظلمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da ɗaukaka da kirari sun tabbatar ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara mu zuwa wannan rana ta yau ta litinin wanda ya yi daidai da takwas ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 ya yi daidai da 13 ko goma sha uku ga watan biyar kalandan gregory 2019 Allah ta'ala ya sake haɗa fusakunmu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan irin wannan rana don gabatar da tafsirin alkur'ani muna addu'an Allah ta'ala ya sanya albarka ga rayuwarmu kuma ya karɓi ibadunmu Allah ta'ala duk ibadun da muka yi Allah ya karba mana Allah Allah ya karba mana ibadunmu Allah ya mana baiwa da ikhlasi to 'yan uwa za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya kun san muna cikin wannan sura suratul kafi ko ko suratul ashabul kafi ko ba yanzu jiya mun basu suna cikin kogon suna ta bacci ba shekara nawa tara. to yanzu gashi sun farka yau da suka farka mai suka ce wa kazalika ba asna ba'dhum وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورككم إيه بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا نعم الله maɗaukakin sarki ya ce wa kadalika ba asnahum kamar haka ne waɗannan mutanen ai kama a matnahum kazalika ba annahum minan naumi Allah ce to yanzu mun tayar da su Allah ya ce ya yi haka ne liyata sa na bainahum don su rika tambaya a tsakaninsu ai wa asqainahum da tilkar raqada a tawila allati allati tashabaha al-maut liyas'ala ba'dhum ba'dan al-muddati mukusihim wa iqamatihim fil ghar Allah ya ce kamar haka ne muka tayar da su yanzu yar uwa idan muka dubi waɗannan ayoyi da Allah yake karanta mana muke ji muke fassarawa bai daidai da yanzu in mutum ya mutu za a iya tayar da shi ba ina ce za a iya tayar da shi to wanda ya bacci shekara 309 yana bacci Allah ta'ala ya farkar da shi sai kuma suna tambayan juna sai wasu daga ciki suka ce mu tsawon dadewar mu anan ya kai yaushe ne ne sai wasu suka ce labitna yawman aw ba'da yawm ai muna ga mun yi kwana guda sai wasu suka ce a'a wuni ɗaya fa muka yi ba mu kwana ba ko kun san dalili ai mun faɗa cewa sun shiga kogon ne lokacin rana ta fito he suka farka kuma lokacin rana tana kokarin faduwa ina ce in rana ta fito ta fada kan sai a ce mutum ya wuni to shine suka ce ai su suna ga wuni ɗaya ma suka yi to a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala yana gaya mana irin waɗannan wurare da dama misali in muka shiga suratul baqara akwai wani mutum da wasu daga cikin malamai suka ce sunan shi uzairu muna ji wannan mutumin kafin zuwansa ya zo wani wuri ya samu wani gari akwai wani babban kafuri da ake ce masa bukhtu nasar bukhtu nasar ya yi kata-kata da garin ya hallaka garin gaba ɗaya to yana tafiya akan jakin shi da abincinsa a kayi da ruwan shansa da komai sai ya zo daidai wannan gulin sai ga garin gaba ɗaya buktu nasar ya sa an nike shi sai tsaya ya ce tab an na yuhi hazihi lahu ba da mauti ha ya ce yare Allah zai yi tayar da garin nan yadda ya rugurgujen nan bayan duk mutanen sun mutu shi ba ya faɗi wannan maganan ba ba fa ya faɗa ba ne don yana nufin Allah ba zai iya tayarwan ba a'a ya san Allah zai iya a lokacin yana cikin haka sai Allah fa amata hulahum ya ta'amin sai Allah ya kada shi a gurin sai ya mutu sai jakin nasa ma ya mutu ina ce yanzu saura abincin yana ajiye a cikin kwanansa ko akwashi mu ce a cikin akwashi tunda lokacin ba silba ba ba kula balle a ce za a rufe kular saboda ai dai duk zafin kula in ta sati uku ai za ta yi sanya abincin ko ba zai ba dan ma kuma zai yi gumi ko ba zai ba kuma daɗinsa zai ragu ko ba zai ragu ba to shi sai da ya shekaran Allah ɗari gawa ya rududduge ya yi niki-niki ya yi daga-daga ya yi raga-raga ba ya shekara ɗari ba sai Allah ya tayar da shi amma muna fahimta? muntas da Allah ya tayar da shi sai Allah ta'ala shi da kanta sai ya yi tambaya ce to yanzu tsawon daɗe wanda ne a nan kuma eh, ya kai yayarai ya ce ni dai ina ga na yi ya kai wuni ɗaya wayan nan ma ba sun ce labis na yau mana abu a bayan ba shi ma wancan ya ce labisu ko au ba da yau ya ce ina ga dadewa na a nan ya kai kwana ɗaya ko wuni sai Allah ce ina bal labista mi'ata amin ai shekaran ka ɗari suke tum amma yanzu abin da nake so da kai duba abincin nan naka abincin fa yana aje shekarar shi ɗari ya dubi abincin yadda yake da ɗumin sa zum bai canja ba bai canza kala ba shekara ɗari cir abincin ya bai canza kala ba ina ce dai mun ji ikon Allah kam ko mun ɗauka sai anan ne kaɗai to ga can a baƙara ma sannan ruwan shan ma ba ko ƙula a kayi Allah ce fandur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ko ka dubi abincin naka da ruwan shan abincin bai fuce ba ma yanda yake da ɗumi haka ya shekaransa ɗari da duminsa zum sannan saula mai kuma yanzu saula jakin sai Allah ce to dubi jakin na kama. jakin sai ya ga ga kasusuwan jakin a rududduge wasu ma sun zama kasa sai ya ga Allah ta'ala ya tsaye da kafan jaki haka cikin ikon Allah yana tsaye sai ga kafan jaki ya tsaya ba nama sai ga nama ya lullube ta sai ga ɗayar ma ta tsaya sai ga ɗayar ma ta tsaya sai ga ɗayar ta tsaya sai ya ga nama da ya lullube waɗannan sai ga an zo an shirya gangan jiki duk ba bai ga kowa ba amma yana ta ganin jaki da yana ta kimtsuwa can sai jaki ya haɗu gaba ɗaya sai ya tsaya sai ya kuka amma shekaransa nawa Allah ya ce mun yi haka ne don mu nuna maka ayoyinmu to yanzu waɗannan ma da Allah ta'ala ya sa suna bacci shekara ɗari uku da tara ai Allah ya yi haka ne don ya nuna mana abinda Allah zai yi ma ya fi haka ba nan kaɗai ba a bakaran har yanzu annabi Ibrahim annabin Allah ne manzan Allah ne majidadin Allah ne kun san shi har hagala da yake da shi Allah Allah ya gaya mana a Qur'ani wattakhadallahu Ibrahim khalila Annabi Ibrahim yana magana da Allah kun sani gashi nan a Qur'ani Allah ya ce wa iz qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyil mauta Annabi Ibrahim da ya magana da Allah ya ce Allah ka nuna min niyya kake rayar da wanda ya mutu ne Allah ya ce ah Ibrahim qala awalam tu'min baka yi imani bane ko kayi yace a a Allah qala bala walakin li yatma inna qalbi imani kan nayi ni dai ina so na ga yanda kake rayar da matacce ne dan zuciyata ta natsu sai Allah ce to tunda haka ne bari bari baka assignment sai Allah ya bashi assignment yace to fa arba'atan min at-tayr ko ka samu wasu tsuntsaye guda hudu to malaman tafsiri da yawa suna magana cewa waɗannan tsuntsaye akwai agwagwa akwai dawisu akwai tantabaru musan tantabaru ai baru sannan akwai kaza aka yanke kayunansu da aka yanka su aka zo aka fede da kayan cikin da komai da gashin aka hada shi wuri guda daya aka dandaka shi aka niga shi a turmi yayi limis yayi tilis ya zama gari sannan aka sake daukowa aka daka shi bayan ya zama garin har da yan kasusuwan tsuntsayen duka a hade ba ya zama gari ba sai Allah ce to abinda za ka yi ɗora wannan garin akan dutse kawai ka zuba min ido annabi ibrahim ya ɗora akan dutse Allah ne ya gaya mana a ƙur'ani fa sai ya ce to rike kawunan annabi ibrahim ya rike kawuna misali fa in ma agwagwan ne ko ba agwagwa ba in ya ce agwagwa sai ga wani abu kamar iska ya zo fu in ya miƙa kan baru sai abin ya ƙi karɓa in ya mika kan kaza sai ya ki karba in ya mika na dawisu sai ya ki karba in ya mika na agwagwa sai ya jonu yana tsaye sai da suka jonu ga baki daya sai ce lalle Allah ta'ala ya ce to mun nuna maka ne don ka gane cewa Allah yana da ikon komai ina ce mun ji wannan to ga waɗannan kuma shekara ɗari uku suka yi da tara suna bacci ba dan kaɗai ba har yanzu a cikin alkur'ani akwai wani mutum ana ce masa namaruz bin kan'an wani babban kafiri ne yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shugabanci duniya kamar yadda na gaya mana wan shekaran shekaran jiya kenan ya tashi ya ce shi Allah ne babu abin bauta sai shi amma fa ba na gaskiya ba ba ku ji na ce na gaskiya ba na gaskiya kan sai wa? sai Allah sai suka haɗe da annabi Ibrahim ana debate ya ce wa annabi Ibrahim ya ce shi yake kashewa shi yake rayawa sai annabi ibrahim ya ce a ƙarya kake yi ya ce shi dai shi yake kashewa shi yake rayawa ya ce to ka kashe ka raya na gani ya ce ana yi wa umitu ko sai ya samu wasu mutane guda biyu a gidan fursuna ɗaya dama wa'adin fitansa ya yi ɗaya kuma hukuncin kisa aka yanka mai wannan da aka yanka hukuncin kisa na rai da rai sai ya kashe shi sai ya bar wannan kuma ya ce tafiye ce to kaga na kashe wannan na raya wannan amma kuna fahimta kuwa Allah ta to ana cikin wannan halin sai annabi ibrahim ya ce to bari in kama ka yanzu tun da kai ka ce kana kashewa kana rayawa to Allah ta'ala ya ti bi shamsu min al-mashariqi Allah ba shi yake fidda rana a mafadanta ba to kai kuma yanzu ranar taka tunda ka ce komi naka ne fa'ati biha min al-magharibi kai kuma ka fasa fudda ita ta gabar ka fudda ita ta yamma ir ina an kure shi Allah ya ce fa buhital ladzi kafar sai mutumin ya dimauce wannan kafirin sai ya dimauce to tunda dai ya san wannan ba zai yi ba ai wancan din ma ƙarya yake yi to yanzu nan sai Allah ta'ala yake gaya mana sai suka ce ai mun yi kwana ɗaya ko wuni ɗaya sai Allah ya ce qalu rabbukum a'lamu bima labithum karshe dai suna musu wannan su ce kai mun fa haka fa mun dan dade fa nan fa wani ya ce kai ina ga fa wuni ɗaya muka yi wani ya ce aiba mu cika wunin ba ma wani ya ce kwanan mu ɗaya fa su da suka shekara ɗari uku da tara suna ta bacci ai mun ji yadda Allah ta'ala yake ya tsara kwanciyar nasu ko ga karen a bakin kogon yana kwance kamar mai gadi su kuma suna ta bacci Allah yana ta jujjuya su yanda yake so babu inda ya lalace a jikinsu amma dai ai kamar da ya canza to yanzu da suka farka ne suke wannan magana Karshe su da kansu sai suka ce kai mu fa muna ga Allah ne kaɗai ya san iya daɗe wanda muka yi anan mu dai yanzu duk magana ta ƙare mu haƙura tun da mun samu mun farka to yanzu ya za mu yi suka ce to ai kuma muna jin yunwa gashi kuma sun balo garin can to wanda shi wannan buktu nasar wanda muka yi magana daka yanu sun rumi wanda muka yi magana ya ce zai kama su ya kashe su sun tsira da addinin su ne to a yanzu shekara da tara akwai sauran wani ne ina ce ba saura sun gare to kudin ma da suke da shi suka yi guzurin an canza su da yunwa ta kama suka ce to yanzu ya za mu yi musan abinci tunda yanzu kaga mun dan ya kai kwana uku a garin nan in muka ce za mu koma baya suka ce ai mun wuni wannan ba ya ce kwana ɗaya ba ne yanzu in muka ce za mu koma baya mu je mu nemo abinci a gari fa sarkin nan zai sa a kama mu a kashe mu fa su ba san sarkin ma yana can inda gida take yaya ba ina ina gida take yaya kasa a'a sai suka ce to yanzu abun da za a yi fa ba'atu ahadakum bi warqikum hazihi amma muna fahimtar karatun kuwa suka ce to yanzu abun da za a yi a ɗauki wani daga cikin su a aike shi da wannan abun da suke da shi na kuɗi shine malam yace mana قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم او قال kam كم na fi هذا الكعب wanda daga cikinsu ya ce ni kwana nawa muka yi a kogon nan ne yanzu na fassara mana maganar malamin ne fa tunda mun yi magana akan tarjaman ayan kai tsaye ai sai mu yi tafsirin tunda mun sa a gaba sai ya ce yanzu daɗewar mu anan ya kai yaya kan na fi hadal kaf qalu fa qalu sai suka ce na fihi yawman aw ba'd yawmin mun yi kwana daya ko rabin kwana wuni kenan a wannan gurin abin da ya sa malam ya ce malamai suka ce innahum dakhalu fil kafi sabahan wa ba'afahumullahu fi akhiril layli sun shiga kogon ne da safe sai Allah ya tayar da su a ƙarshen rana irin yamma ta yi list din nan kenan ina ce su ce wuni da suka yi kenan kamar yadda ne mana bayani shi ma haka malamin ya kawo daga nan sai da Allah ta'ala ya tayar da su falamma sai qazu zannu anna shamsa qad da suka farka sai suka yi tsammanin cewa lalle rana ta zo faduwa ne faƙalu labisna yauman sai suka ce kwana ɗaya muka yi muka zauna sun mara au halam ta garib sai suka ga ranar ma ai bata faɗi ba suka ce au ba da yau kai rabin kwana ne ma tunda rana bata fadi ba inda dare yayi ne gari ya sake wayewaye mu ce mun kwana ai yanzu wuni ɗaya ma muka yi ƙarshe wa ma darru annahum namu salasu mi'atin wa sinin su yanzu ba su san cewa sun yi bacci shekara ɗari uku da tara ba ya ce bayan haka ƙalu rabbukum yanamu bai ma labistum ƙala ba a sai wasu ka ce Allah maɗaukakin sarki shine ya fi sanin daɗewanmu da muka yi a wannan gurin na'am ƙarshe suna nan to fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila madinati. ay fa arsilu wahidan minkum ila madinati bi hadhihi an-nuqudil fadiyya suka ce to kudin da muke da shi mu hada a sayo abinci sai aka aiki wani amma fa da aka aike shi an mai kashedi ga irin din da suka mar suka ce fal yanzur ayyuha azakatu aman sai ga ma ba ku ganewa amma fa in kaje ka dubi abincin da yafi tsarki kar ka je ka sayo mana nama tunda kafure ne ya ai mushe ne tunda suna yanka ba bismillah ai mushe ne to ka dubi abin da zaka sayo mana ka samu tsarkakakken abinci in ka je ka sayo mana irin su biredi mu ɗauka a lokacin akwai biredi gila kun ga biredi kam ai ko agun arne ka ci fulawa ka ci da biredin arnan da biredin musulmi akwai bambanci ina ce duk biredi ne ko gwaza makani ko ku da ku mun san ku da minista mun gane dankali ko gwaza ko dankali ina ce da shi kan ba a yanka shi ce to irin wannan abincin za ka sayo mana amma kar ka sayo wanda aka hada da miya saboda ƙarshe in an yi miyan da nama naman na mushe ne kaji suka mai kashedi mun ji sun mar kashedi to yanzu ya tafi ga nan zai sayo abincin ina fata kuna ganewa to ku rube shi kowa idan zuciyarku dai yanzu ga nan ya tafi ya koma garin da suka fito amma ba sun ce in ka je wale ta talaffaf ko ka bi alhaɓe fa ba wai ka fito fili ka je gurin jama'a da yawa ba a'a in ka samu dan aika ma ka aika ya siyo maka wala yushiran nabikum ahada karka yadda wani ya gane ga inda muke kaji ina mun jika shedin da suka mar to yanzu ya tafi gashi ya dawo garin yana zuwa wannan garin ayan kare na'am domin bayan in ya shigo garin kowa ya gane mai Allah ya ce innahum innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim hmm. aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada na'am suka ce to kun in ka je kar ka yadda ka bi rabiya ka buye ka kawo mana abin da ka sau saboda in suka gane mu fa wallahi za zo su ɗauke mu daga nan dukanmu in an kama ka kai kadai ka bayyana inda muke in aka maka azaba a zo a dauke mu a je a jefe mu a kashe mu ko kuma su sake mai da mu kan addinin kafirci yanzu ba su duk sun dauka wayancan mutane suna nan ashe sun gama zamanin su sun kare muna fahimta mumtaz kuma idan muka koma kan kafirci walan tublihu idan abada wallahi in dai muka mutu har abada ba za mu samu rabo ba yanzu duk wanda ya mutu bai imani da Allah ba bai imani da manzancin manzan Allah ba wallahi babu shi babu rahaman Allah ai na gaya mana alaman mutuwa ta kwarai ko guda nawa kun manta mutumin da ya cika da kalmar shahada da kalmar la ilaha illallah to wannan mutumin ana tsammanin dan aljanna ne kai tsaye kula da nassin hadisin da manzon Allah yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna ko manzon Allah ya ce duk wanda karshen maganar shi ya zamo la ilaha illallah to ya ma shiga aljanna an gama sai zo da fast tense ya ma shiga an gama ba wani present continuous tense din nan ba da da abin nan laraba suke cewa madi ko kuma almustaqbal sai zo da ma ya shiga inji Allah inji manzon Allah sannan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya aikin kwarai alamar yadda ake gane mutumin kwarai mutumin da ya mutu kowa yana yabonsa ana cewa Allah sarki wance ba fa irin yabon da muke yin nan ba mummunan yabo ka je shi Allah sarki wance wallahi ba in mm, ba mm, mm. to da ba in ba akwai addini ne a ce wallahi ba mu taba jin abokiyar fadanta ba to don baki ji abokin fadanta ba ina addini maganan addini ake ba ba in ba in ba a ce ai eh Allah sarki wance wallahi wance shiru kuma ba bayan ta gama wani ce Allah sarki wallahi da da ta yi auren yatta ma ina binta dan turmin zani ɗaya da naira dubu kuma ba an ce wai ba ba to hobbi jirin din Allah ya afu mu to na maganan yabo a ciki to yanzu in an yi magana shine mutumin da kowa na yabansa da aikin alkhairi manzon Allah ce domin shaidun duniya shaidun da mutane suka shaide ka mutanen kwarai akan aiki na kwarai su Allah yake karban shaidar su gobe kiyama na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi asa a sahihu sunanun nasa'i a kitabul janaiz annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'rafu mautul mu'min bi araqil jabin ana gane mutuwan mai imani da gumin goshi jibin goshi mun gane ko goshin mutum kaga ya mutu kwanan shi ya gare yana da gumiyar bak to alaman ya yi mutuwa ta kwarai kenan bisa ga wancan nassin hadisin mun fahimci wannan gaban to yanzu waɗannan mutanen abun da suka faɗa suka ce ku je fara a ka kawo abincin nan don walla in suka gane mu ko su kashe mu a jefe mu a kashe mu ko kuma a mai da mu kan addinin kafirci kuma har abada in ba mu yi mutuwa akan musulunci ba mutuwa ta kwarai ba har abada ba za mu samu rabo ba kun ji shaidin da suka mar to yanzu ya tafi ya je sai wa abincin gayi can ya laban ya je amma ya aka kare da ya je mu je gaba وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا جيد da ya je ya je sayan abinci da ya ɗauki wannan kuɗin da ya bayar wannan fa yanzu Allah ta'ala kamar ya gama mana kissan ne sai kuma ya zo a gurin malaman tafasir da dama irin su ad manfur manthur fi tafsir bil ma'thur irin su tafsirin ibnu jaririn ne tabari irin su tafsirin ibnu ashur irin su tafsirin imam al-ajurri irin su tafsirin babban malami imam shaukani fatahul qadir al-jami'u bayna fannayin riwaya wa diraya cewar wannan mutumin yana zuwa tukuna ai waɗanda suke jin yaren ma sun kare yaren da yake ji ma ba mai ji ɗaya kenan sannan kudin an canza su sannan gashi shiga gizo a kansa mun san gizo ai gashi sannan ga faratu yana zuwa gun mai sayan makanin ko kuda gun yana zuwa da ya ba ta kudi ta ce ai ban san wannan wani irin kudi ne." sai hankalin mai sai da abincin ya tashi da ta runtuma sai gida ta ce ni dai yau na ga wani abun da ban taba gani ba dama ya sun ce ya je a raɓe ko to ya je a raɓen ma bai fita ba da ta je sai ta gaya wa iyayenta ko kuma mai sayarwar namiji ne ya gaya wa iyayen shi wani mutum ne na gani ya bani wasu irin kuɗi ban taba ganin irin kuɗin ba amma ga irin kuɗin kuma yana magana ba na jin abin da yake faɗa da ta kayi gida da aka karɓi wannan kuɗin ta ce kuma ina jin tsoro ko ya ce ina jin tsoron karfan samu wani matsala sai gidan suka ce to yanzu abin da za a yi aje fada kun san duk abin da ya rikice ba sai aje a ce aje gun yan sanda ba ko a ce aje gidan sarki ina ce haka ne ko gun alkali to yanzu magana ta fara girma ta gangala zuwa ga hukuma shi kuma yanzu dan wannan gun ya je da ta ce ga kudin kowa bai gane ba fa an zo an kewaye shi ba yanzu ana mata tambayoyi yana magana babu mai ji kafin nan aka ce to a kai shi fada yanzu gashi nan a fada muna fahimta ya je fada yana magana sarki baya ji dogare ba sa jin yaren magatakarda baya jin yaren akawuntan sarki baya jin yaren 'yan sandan sarki ba sa jin yaren ina kuke shiru me ya kawo ka nan shiru daga ina kuke shiru duk abin da ya faɗa yaren da suke yin waɗanda suke jin yaren kwanan to shekara ɗari uku da tara wasa ne karne uku fa a shekara shekara ɗari ko yanzu aka ce ga wata tana da shekara ɗari da wani abu ai dai sai kin ji ana faɗanta ko a gidan rediyo yanzu a garin nan za a same shekara ɗari biyu da hamsin to to da saba'in ba za a samu ba ɗari fa da gyara amma yana yawo ko wannan zai iya tuka mota babur kun ga ai shekarun da yawa koko amma kuna fahimta mumtaz to yanzu ga sunan sun taho an yi bayani an yi bayani wasu malaman tafasirar suka ce to kun san Allah in yayi allantakansa fa'adun lima yuridu ashe akwai wata tsohuwa tukub tukub ta dai a duniya ta gama tsufa aka ce to yanzu wannan yaran fa ba mai ji amma abinda za a yi akwai wata tsohuwa da muka sani a gidan wane kaza a je mana a ɗauko ta to yanzu ita kan mai wa'annan shekaru da yawa ko shekarunta bai kai yawan haka ba kila ta samu waɗanda suke ɗan jin burbuɗin yaran sai ta zo yanzu ga ta nan a fada kuma ai gari duk taro ya koma can yanzu misali sai labari ya iso a ce a kofan sarkin dukku an samu wani ya zo mutum ne da kafa hudu da Allah ba za mu dunguma can ba ai da zawarawanmu da 'yan mata matan auren ma za su ce a ɗauko mana a foto a tura a whatsapp a yi youtube ko su ɗin ma za su ɗan ga wasu irin fetsararrun nan to yanzu an taru da aka kawo wannan tsohuwar ana magana yana magana he ita ashe Allah ya sa tana jin yaran sai tana amsa masa yan tana masa tambayoyi yana ba ta amsa tana masa tambayoyi yana ba ta amsa tace ina kuke yace yanzu mu gashi gashi lokacin da aka yi kaza tace tab ai ni ma labari aka bani ai zancen wannan magana ya kare amma an bani labari an ce akwai waɗansu wanda suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza ashe ku ne an ce har yanzu ba a ji ku ba amma zuriya kun san yanzu in mutum ya zauna a gari sai ya tafi ya bar garin ya je shekara ya je baliki shekara arba'in in ya dawo duk mu ba za mu gane shi ba Allah to daman ba mu san shi ba mu yi wannan shekarun ba balle mu san shi yanzu in ya da aka ce dangin ka ne ina fitina ta barke akwai wata mata kwanan nan naji a gidan rediyo da kunne na ana hira da matar ita wannan matar muna ji ta tafi fatakwal irin yawon barikancin nan nata tun na da ta zauna a wannan gurin ta yi shekara shekarunta 64 a gun 64 yanzu kuma abubuwa sun kare ruwa ya kare wa ɗan kada bai gama wanka ba tunda yanzu kan ita ta tsufa ai lokacinta ya kare to shi yasa nake gaya mana mu ribaci rayuwar mu tun lokacin da muke cikin kyakkyawan rayuwa wallahi in aka ce yau ga wani ya zo ya ce yana son ki mai addini mutumin kirki yi kokari ki aure shi in kin ki? in ya kubuce aka kara tafiya kuma kika samu wani fetsararre kuma rayuwa ta lalace yanzu mata tana nan ta dawo garin ta koma garin su nan kasar hadeja amma ta rasa gidansu kowa aka yi maganar danginku ne sai ce a mu ba mu santa ba Allah ya sawage to ƙarshe wannan bawan Allah da ya ƙare mata bayani in ya bayani ya bayani ita sai ta gaya musu da yaran da suke ji ita wannan matan fa kenan duk suka fahimci bayani ga baki ɗaya sai sarki ya ce yanzu ina sauran suka ce suna guri kaza aka ce to aje a ɗauko su ko kuma aje wurin kun ga ai asiri ya tonu kuma gashi kuma da sun ce wale talattab wala yushiran nabikum ahada ko kara ba fa kaje karfa a gane mu kar wani ya gane to yanzu gashi an gane suna zaune a bakin kogo suna jiran abinci ga yunwa ya dame su gayi sun tashi a bacci shekara 309 da su ga jama'a sun kunno kai da dandazo suka ce wayo yau asirin mu ya tonu Allah sarki ana zuwa kuma aka tattare su ga baki daya aka zo aka yi musu cikakken bayani mun fahimta sai suka sake komawa cikin wannan kogon kogon suka sake komawa fa suka ci abinci suka koma suka yi ta yin bacci to ƙarshe a nan ne malamin tafsiri suka ce Allah ne ya san iya kwanakin da suka yi a nan Allah ne ya san lokacin da suka mutu a nan amma su mutanen garin sai suka ce to yanzu abin da za a yi kowa ya gaya mana sunansa sarki ya sa aka faɗi sunan kowa a ce sunan wane kaza sunan wane kaza sai aka yi sayin bal ai mun san sayin bal kam sai aka rubuta sai aka kafa sayin bal din a gun sai aka manna a wannan gurin sai ya zama har shekarun da suka kare kowa ya zo sai ga ga sayin bal ga abin da ya faru a gun ga kuma abin da aka yi a gun mun fahimta to shine sai Allah ta'ala ya ce mana wa kadhalika a'asarna alaihim liya'lamu anna wa'adallahi haqqun Allah ta'ala ya ce haka Aiwa wa kadhalika wa kama ba'adnahum min nawmihim kadhalika attala anan nasa alaihim liyastadillu bidhalika ala sihhatil ba'd Allah ya ce haka muka farkar da su muka nuna wa mutane su suka gane ga shekarun da suka yi mutanen garin fa sun gane Allah ya ce na yi haka ne in ji Allah don mutane su gane cewa Allah in ya ga dama zai iya kwantar da mutum ya kwanta bacci kuma ya wuce ta mutuwa mudus in kuma Allah ya ga dama zai iya wannan yake nuna mana Allah zai iya tayar da wanda ya mutu komin shekarun da ya yi duk shekarun da mutum ya yi yanzu duk duniyan nan ba wanda ya san iya shekarun duniyan nan ban da Allah ko akwai duk zamanin da aka yi waɗanda suka mutu duk suna na a ƙarƙashin ƙasa yanzu kowa da ya mutu wallahi yanzu yana can yana jira ne jiran tashin alkiyama mu kuma muna jiran abu biyu su suna jiran abu uku a su suna jiran abu uku kuma muna jiran abu hudu Allah ka samu cika da imani kun sa abin da wanda ya mutu yake jira ɗanki da ya rasu da mijinki da ƙaninki da yayanki yanzu suna jira a tada alkiyama nawa ɗaya suna jira a yi hisabi nawa suna jira a hausa radi nawa sannan na hudu su wuce wuta ko aljanna mu kuma muna jiran ɗayar ta farko muna jira mu mutu sannan in muka mutu mu ma mu gangara a tada kiyama idan aka tada kiyama mu jira hisabi in mun jira hisabi mu jira hawa kan siradi a gwada aiki duka a gama mu jira hawa kan siradi in mun getare siradi mu wuce gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna to Allah ya ce na yi haka ne don in tayar da waɗannan mutane don mutane su kafa dalili da cewa allah ta'alan da ya wannan ai shi yake da iko na tayar da mutane wa yuqinu anna alqiyamata la shakka fiha dan mutane su ƙara tabbatar da yakini cewa alkiyama babu shakku a ciki yanzu wannan bai san na mana alkiyama ba shakku ba allah da ya tayar da mutanen da suka yi bacci shekara 309 shi zai gagara tayar da wanda ya mutu zai gagara to bari ku ji wani abu mamaki allah da ya halitta ya sa a cikin mahaifa yana gudan maniyi ya dawo gudan jini ya dawo gudan tsoka Allah ya turo mala'ika ya yi wayarin a cikin matar da ke dauke da cikin ma bata yi ta ce wala ina ji ana min wayarin ba jiya. ko ta isa wane ita to yanzu Allah da ya yi wannan shi ne bai da ikon ta da wanda ya mutu ya kamata ayoyin nan da muke karantawa fa kar ya zamo kamar kina muna karanta Nobel fa ki riga cewa Allah sarki wallahi na karanta na ɗaya na biyun nan ban samu na ƙare shi ba ki gane cewa ga dalilin da ya sa Allah ya kawo mana don ki tabbatar da Allah da ya wancan shi yake da daman ya tada alkiyama gobe kiyama kowa ya tashi a gaban Allah tsirara loba aifuwan jatumarsa da ta haife shi maza da mata ga baki daya kowa ya karbi takaddansa in dan aljanna ne ya karba ta hannun dama in dan wuta ne ya karba ta hannun hagu da ya karba kuma sai ya wuce wuta Allah ya mana kariya annabi sallallahu alaihi wasallam kun san yin aka mutum ba kawai mutane za su tashi haka ba ne sai an busa kaho busan guda uku ne wasu malamai suka ce biyu kai busa biyu ne na farko Allah ya ce wa fi hafi sori fasa'i man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi uku fa idahum kiyamun yanzu. ina kaji biyu Allah ce za mu busa kaho yanzu aka kahon yana nan a bakin mala'ika mai busawa yana nan mun fahimta daga kafan kuma manzon Allah ce fadin bakin kafan ya kai fadin duniyar nan sau biyu karki dauka irin kafan yan farauta ne a ce da dabara kan kai maza dawa wannan sai dai ba maganan da dabara kan kai maza dawa ake ba kafan in ya busa malamai suka ce abinda kafan zai fada zai ce ayyatu hal izamul baliya wal arwahul mutafarriqa wal luhumul mutamazziqa inna allaha ta'ala kunna an tajtami'na li fasl al qada' Abin da kahon zai faɗa kenan ya ku kasusuwan da kuka rududdige tun da aka faru duniya ya ku waɗanda naman da ya zube gaba ɗaya da abin da ya shafi duk abin da ya lalace na rayuka yau Allah yana umurtan ku ku haɗu ga baki ɗaya don Allah zai yi hisabi za a yi bincike sai kaga kawai gaba ɗaya rai ya haɗu gaba ɗaya sai kuma ƙasa ta girgiza wancan mutuwan busa na farko da busa na biyu malamai suka ce shekara dubu hamsin a tsakani to idan aka busa wannan kahon wannan na farko kan kowa yana cikin walwalar shi kwanan shi zai kare wani yana kirga kuɗi wani ya je atm yana dannawa zai cire in an busa kafo anan zai faɗi ya mutu wani yana tukin mota anan zai faɗi ya mutu a busa na farkon wani yana tukin jirgin sama da shi da waɗanda suke cikin jirgin daga can za su yi kulikulin kubura da na safiya da na rakiya da na dije su hantsalo su faɗi su mutu duk za a gama lannan babu wani nan da zai saura Allah ce sai wanda Allah ya so malamai suka ce wanda Allah ya so wasu daga ciki suka ce akwai mala'ika mai ɗaukar ran shi kan lokacin ɗaukar ran bai zo ba amma shi ma zai mutu ai tun da Allah ce kullu nafsin za'iqatul mauti an gama kar ki ga kina kememe kina kafafa wallahi wata nan haka za a sake ƙarƙashin kasa a turfi daki an gama Allah ya ce in aka yi busa na biyu mun ji da yanda za a yi sai kuma Allah ya sa kasan ta girgiza shine izazuzilatil ardu ai aiko idan ta girgiza kuma wa akhrajatil ardu afqalaha da abin da ke karkashin kasa wallahi sai kiga yayo waje kawai duka karki dauka har mutane har tsuntsaye da suka mutu da komai duk sai mun sun tashi ba mamaki yanzu kina zaune a ɗakin ki ba an gina miki gida ba kin yi aure kina zaune a ɗakin kila kina tare da mijinki akan kabarrukan wasu kuke kwance to kin san ya daɗewan duniyar ne kin san wannan garin da sunansa duku ko kuma yaya ina muka yanzu in aka ɗauki shekara dubu biyu da ɗari biyar iya tarihin da yika sani kenan na duku in garin ya kai haka to ina na sama da can ɗin ba kwa gane karatun nan ko to Allah muku albarka to kun ga Allah ta'ala ya tayar da waɗannan mutane ne da suka yi wannan don mutum ya tabbatar da cewa tashin alkiyama yana nan tafe hujja ce bayyananniya wa dalalatin qati'a da kuma dalili balalo ala imkanil ba'si na cewa tashin alkiyama zai kasance wan nushur da ta yadda kowa da hada mutane tattara su fa innal qadir ala ala ba'sin ahlil kafi ba'da nawmihim 300 sinina wazadu tis'a mutumin da yake da ikon ta yadda mutanen da suka yi shekara 309 suna bacci a cikin kogo to ai qadirun ala ba'asil kalgi ba'da mamatihim ai yana da ikon ta yadda halitta bayan sun mutu ko bai da shi ina yana da shi Allah ya muku albarka to kun ji maganan da malam yake gaya mana anan to yanzu a karkashin wannan kissa me muka fahimta me muka karu bari in shigo mana da wasu maganganu bacci kanin mutuwa ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da mutuwa bambancin kawai guda ɗaya ne akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yace idan ɗan adam ya kwanta bacci kuna ji a lokacin da ya kwanta ran da yake da shi Allah ta'ala zai fidda ran idan ran ya fita idan mutumin mutumin kwarai ne ya kwanta da alwala muna fahimta in ya kwanta da alwala wannan layin sai ya tafi sama ya yi ƙoƙari ya je ya yi sujjada a ƙarƙashin al'arshin Ubangiji ta'ala. Idan kuma layin na mutumin banza ne, ba shi da addini ko ba ta da addini, to a daidan wannan lokacin idan lan zai tafi sama he mala'iku su koro shi, sai ya dawo sai ya je ya yi sujjada a kan ruwa a ƙarƙashin al'arshin shaiɗan. To a wannan lokacin sai shaiɗan ya yi tariya masa abubuwa da yawa a gulin. ga can shaiɗan yana ta soka masa abubuwa kai kuma kina kwance kina ta zuba mafarki mummuna shaiɗan ya zo wannan mutumin da ke baccin kamar babansa ko kamar wani dan uwansa da gari ya waye sai ki ce aini ni wallahi na ga wani na ga wani a mafarki ina ce kun ji shaiɗan ya hada fada alhali matsalan ma rashin kwanciya da alwala ne Allah ya gaya mana bacci dan uwan mutuwa ne Allahu ya tawaffal anfusa khina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al wa yursilu al ila ajalin musamma inna fi dhalika da ayatin liqaumin yatafakkaru Allah ya ce Allah madaukin sarki shi yake kashe rai lokacin da ta zo mutuwa shi ke ɗauke rai ma lokacin da bata mutu ba tana cikin bacci wata in Allah ya ga dama in ya kaddara mata mutuwa daga wannan lokacin da mutum ya yi bacci in yi gari sai ka ji babu ya gama sai ka ji an tashi da mutum an yi hira a ce jiya je wallahi an yi hira da wani to fahimsukun latika za a halmautu. Allah ya kaddara kwanansa zai kare sai ya wayi gari ran da aka dage sai Allah ce to kar ka dawo wuce kawai na dauke ransa sai ya wayi gari kwana ya kare wani kuma wayursilul ukhra a wayursilul ukhra ila ajalin musamma wani ran kuma sai Allah ta'ala ya dawo da shi zuwa ga wani ajali shi ma kafin ajalinsa ya zo ina ce dai haka ne yanzu jiya da muka kwanta da daddare muka yi bacci muka farka da Allah ta'ala ya dauke ran yanzu ya dawo mana da shi ina ce dai mu ma mutuwan muke jira to ko nama mutum ya ci ya koshi ai zai mutu ko akwai wanda saboda jin daɗi din ya ci nama ya koshi ba zai mutu ba ya sha ruwa mai sanyi da juice to kun ga ashe Allah ta'ala shi da ke da ikon duk abin da ya ga dama shi ke abin da ya ga dama shi yake yin abin da ya ga dama fa'alul lima yuridu Allah ya sanya waɗancan mutane suka kwanta a cikin kogo shekara 309 wata rana an yi wani mutum an yi wani mutum Allah ta'ala ya fore masa taimakon addini da taimakon talakawa to garin da ke zaune sai aka yi rashin ruwa babu ruwa kun san kuma ruwa na ɗaya daga cikin ginshikin rayuwa aina na gaya mana Allah ma ya gaya mana a cikin alkur'ani sannan sai ya tara 'ya'yansa ya ce kun ga mu iya kokari mu taimaka a tona rijiya ko mun zurfinta don ta kawo ruwa ayan suka ce baba tun da ka umarce mu ba matsala ya ce to yanzu waye zai fara tono babban dan ya ce ni zan fara ya fara tono da tonon ya zurfi baban ya ce barin karba ni ya shiga 'ya'yan na jan ƙasa rijiya ta yi zurfi mai zurfin gaske sai allah ya yi allantakansa sai ya kawo wani dutse sai ya tare sai ya rufe bakin ramin ga baki daya ubansu na ciki ‘ya'yan suka yi iya kokarin su fudda wannan dutse abu ya gagara suka ce yanzu kan babanmu ya mutu dole aka haƙura a nan kowa ya zo aka zauna ana ta masa ta'aziya sannunmu fa sannunmu da rashi ashe baba kan na raye galam da kam tsawon shekaru sai Allah ta'ala ya kawo canjin wata gwamnati sai aka samu rashin ruwa har yanzu ana ciki aka ce to ai ya kamata a tona rijiya gwamnati ta ɗauki nauyi ina ce kan dakan private ne yanzu gwamnati ne gaba daya aka ce a dubi gunda ya fi dacewa a tona da inda aka tona sai a ji dutse mai tauri da inda aka tona sai a ji dutse mai tauri to kun san yin aka tona rami a guri idan ya dade ma wannan gurin yin aka zo tona za a ji laushi-laushin wannan kasan da ya cike na da haka ne ko ba haka bane ne da aka zo ana cikin tona wannan iya gulbin da aka zo inda za suka tona sai aka ji yana da laushi aka ce to a tona anan ana tono ana tono sai da aka zo gurin wani dutse mai tauri da aka yi kokari aka fasa sai aka samu wannan mutum ya ce kun samu kun yi soko to sannan ku da aiki yanzu shi a tunanin tunaninsa ya ɗauka ‘ya'yansa kokarin tone shi suke iya tsawon wannan daɗewan to dama aikinsa yana ciyar da talakawa yana taimakon addinin Allah yana taimakawa malayu yana taimakawa dukkan abin da ya dace a taimaka sannan masallacin da yake tun da yake bai taba barin masallacin ba fitila mai haske ba sannan in aka bashi abinci baya ci shi kadai sai ya fito sai ya dubi a wannan gurin akwai wanda yake gida ko baya nan babu wanda yake zaune sai ya koma sai ya samu bako ya ci abincin to sai aka da aka iso wannan mutumin waɗanda ke tono suka ce mutum ko aljan ya ce mutum kai kuma wa ya kawo ka nan ya ce a ah, ban gane wa ya kawo ni nan ba ba tono ni kuke ba suka ce a mu fata na rijiya muke muka iso ka yanzu sai aka fuso shi ai kun ga yanzu tono ya tsaya ba sai maganan a binciki mutumin ba aka fuso mutumin sai ina sai fada gidan sarki man aka je da shi gidan sarki aka tambaya ina kun ji irin wannan kisan ma kwatankwacinta a wannan hikayar da na kawo mana aka ce kai kuma yanzu me ya kawo ka nan amma shi na manta yawan shekarun da ya yi ya ce lalle lalle a shekarun baya can ne aka yi rashin ruwa muka shirya ni da 'ya'yana za mu toni rijiya wani dutse ya zo ya rufe ni amma yanzu suna cikin zaman zamana sai naga an ɓulma ina gefe sai naga an ɓulma na ce to alhamdulillah an tono ni ashe wai dalilin da ya kawo su tonon rijiya ne aka ce to kai yanzu tsawon wayannan shekaru me kake ciye ce wallahi ban taɓa rashin samun abinci ba mai kyau aka ce to duhu baya damun kai yace ce wallahi duhu baya damuna ta yaya kake samun haske yace akwai wasu lokuta da nake inda nake samun abinci an tambaye shi ya ce lokutan da nake samun abinci dama ni kullum idan aka yi abinci a gidana ba na cin abincin duk iya lokutan da ake dafa abinci sai na ɗauko abincin na tafo don samu wani talaka ko in samu wani almajiri ko in samu wani mai karamin ƙarfi wanda za mu ci tare don taimaka masa daidai lokacin da abinci na da nake fitowa sai na ga an kawo min abinci irin wanda raina yake so ake dafa min a wannan gurin mai dumi sai in cin tun faye da ruwa ina ce kun ga Allah mai kyakkyawan sakamako aka ce to yanzu duhu baya damun ka yace a baya damuna yace akwai fitilan da nake kaiwa masallaci kullun ina ganin haskenta a gurin to kun ga yanzu ya rage gare ki in kin yi abinci ki rowa da kin ji wata baguwa ki tula shi karkashin gado ai akwai masu irin wannan ko babu amma babu a dukufa dan ni ban gani ba ai kun ce an ce da kare ana biki a gidan ku yace ban gani a karba kun san yin ya gani a ƙasa zai ga tuwo ya zuzzube to ni dai ban gani ba tunda an min sauka yadda na yake so ga shimfiɗan fuska ga shimfiɗan tabulma ga shimfiɗan ciki Allah ya muku albarka anan za mu tsaya insha Allah akwai tambayoyi da yawa gobe in Allah ta'ala kai mu za mu tashi a inda Allah ta'ala yake mana bayani sun ce faƙalu bunu alaihim bunyana ko ce to yanzu abin da za a yi a gina gini a gurin rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sanin wayannan mutane qala allazina ghalabu ala amrihim wadanda suka rinjayi al'amuran garin shugabanni kenan ko suka ce lanattakhidanna alaihim masjida wannan gurin da aka yi na tarihin nan zamu gina gurin sujada a gurin masallaci yanzu gobe in Allah ya kai mu za mu zo mu ji ya halatta a ginin masallaci akan kabarin wani waliyin Allah ai kun ga wayannan kan waliyan Allah ne ko to in ba ku gane waliyai bane ma za mu ji a gaba insha Allah ai yanzu har yanzu za mu zo mu ji bayanin yawan su su nawa ne ai duk maganar da muka yi da akan ba mu iso ayan da suke su nawa ba gobe za mu ji su nawa ne yan uwa mun ji wannan gurin kuma duk da mun gama wannan kisan za mu ji kisan wani marowacin kuma duk za mu ji kisan wani kangalalle ina jin ita ce a gaba ko Allah ya mana albarka layuwar mu Allah ya sa albarka a cikin ta uwa addinin musulunci yana nuna mana halladabin yadda mu kwanta mu yi bacci hadisin huzai fatal yaman annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza aqadda mataja'ahu min al leli wa hu ta hata kaddihi Allah in ya zo kwanciya yana dole hannunsa a ƙarƙashin kundukukinsa mun gane idan ya zo kwanciya manzan Allah yana kwanciya ta bangaren dama ko yana ɗora hannunsa na dama a ƙarƙashin kundukukinsa na ɓalin dama ba mu gane ba? hausan ma yana fasara kuma duk idan manzan Allah ya zo kwanciya zan gaya mana yadda manzan Allah ke kwanciya bacci ne fa yana kwanta ya ɗauki hannunsa nan sai ya ɗora a nan nan ba shi ne kundukuki ba a hausa? shine qaddu mun gane ko idan ka kwanta ta bangaren dama ba ce baka yi ta kwanciya ta dama har wuyan ka ya ciyo ba in ka yi addu'a sai ka ce bismikallahumma a mutu wa ahaya da sunanka ya Allah ubangiji na na kwanta kuma da sunanka zan tashi in na tashi ma izinin ka ne in na samu ne bacci ma izininka ne Allah in na wuce ta can ma izininka ne Allah addu'an da zaki kenan daga nan in kin ga dama zaki iya juyawa ta ko ina amma banda rudda ciki ba kyau ayi kwanciya rudda ciki me yake fadansa da da da da amma kun gane da rubda ciki na'am na'am daga nan za ki iya juyawa ta ko ina rigingine ko bangaren hagu duka ba matsala amma dai daga farko zaki kwanta ta balin dama sai ki wannan addu'ar sannan idan kika tashi da kin tashi sai ki addu'a alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur godiya ta tabbata ga Allah nan wanda ya raya mu bayan da ya kashe mu kwanciyar bacci kenan ko kuma gare shi tattala mutane suke gobe kiyama ga baki daya ‘ya’yanmu don Allah mu koya musu kunji. da yaro ya tashi in ya zo kwanci aka ce to ka ce bismillahumma a wa haya a rika koyar da yara ɗabi'a mu sa yara a jiki da kyau duk inda ka ga ana koran yara to gun ba daɗin zama don mita za a yi ko ba haka bane in an ganshi za a maka ya ce to o oh, ba haka bane to mu rika sa yara a jiki a majalisar manzan Allah akwai yara akwai tsofaffi akwai dattawa duka akwai samari matasa mu rika gaya wa yaran gaskiya mu rika koya musu addini mu koya musu kyawawan ɗabi'u ku dubi abdullahi dan abbas matar manzan allah umarsa ce ya zo yana yaro ƙarami sai ya zo gidan manzan allah da ya zo hedare sai ya kwana a gidan a ɗakin umansa kenan ba ranan kwanan ɗakinta ba ne ko sai manzan Allah ya tashi ya farka da daddare sai ya alwala sai shi ma da ya ga manzan Allah ya tashi sai ya farka sai shi ma ya alwala da ya alwala sai manzan Allah ya zo ya yi kabbara zai yi sallaci ce Allahu akbar sai ya zo ya tsaya a bayan manzan Allah sai manzon Allah ya jawo shi sai ya manna kafarsa da tasa sai ya sake ja sai ya sake mannawa sai ya sake turawa sai da suka yi raka'a biyu sai ce ya ina manna ka da kafata da taka kana kokarin kubcewa ya ce a'a a matsayina na yaro na bai kai sun ba in manna kafata da annabin Allah manzan Allah ina ce kun ji yaro mai hankali ne cikin dare addu'an manzon Allah sai annabi ya daga hannu ya ce Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wila yace ya Allah wannan yaron ka sa ya zama mai fikihu mai sanin addini da sanin ma'anan addini kuma Allah ka sanar da shi fassaran alkur'ani sai ya zama a duk sahabban manzan Allah yana yaro wallahi ba wanda ya kai shi sanin fassaran alkur'anin Allah Shi shine ake cewa tarjamanul qur'an idan aka zo ana magana an ce sahabi wane ya ce kaza in an ce Abdullahi dan Abbas ya ce kaza to sai a nade tabarma an gama to kun ga ba yanzu manzon Allah yana sa yara a jiki ba hatta cin abinci manzon Allah yana koya wa yara yace ya gulam sammillaha wa khudh bi yaminika wa khudh mimma yalika ko kwa ya kai yaro ka ci da, hannun dama ka ambaci sunan Allah in zaka ci sannan ka ci ta gaban gabanka manzon Allah har cin abinci yana koya mana to ke a ƙarƙashin abin da ya shafi matsayinki na iya na uwa wani irin tarbiyya kika bai wa ɗanki ko dai sai gari ya waye ki bashi naira goma ya tafi gidan mai ko sai hancinsa din majina ba shi ne tarbiyyar mu ba a yanzu karki yadda mu bar yaran mu su rika yawo haka sakaka ko da rana a yanzu da da zalan sun fara girma sun wuce zangon da zaki tare su wallahi sai dai kiga sun daura kwallo na ledan fiya wata can ana tafi ana tafe idan ya dan samu kudin sa wallahi sai ku gansa a kofar gida suna kwallo ko kuma aka samu irin fetsararrun uban nan sai ya saya wa ɗansa sai ya rika haɗuwa da yaran anguwan sai ku zamo ƴan eh, yaran ku su zamo ƴan kwallo lokacin karatun ga abin da yake ransu ko kin je kina koya masa karatun ba zai rike ba dan gatan abin da abokan shi suke yi yan uwa muna gane tarbiyya to mun tsaya anan wannan mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah tace ina malam yau tunda ka zo ka sa mana albarka ba to ai ba ba albarka nake sawa ba sai dai ne addu'a na ce Allah ya mana albarka to ya Allah Allah ya albarkaci rayuwar mu wanda daga budewa na mana wannan addu'a kin manta ne Allah kin manta ne na ce Allah ya albarkaci rayuwar mu ina an gama ai mun san albarka ko abin da ya sa bakina nake so ya saba da wannan kalma ko a yala babban abu ne albarka kuma ku san matsayin albarkan ba ne yanzu balin mana misali ku dubi kare ina mun san kare ko mu san kutiru ba kariya a shekara ɗaya tana haifuwa sau biyu wata sai ta haifi yaya bakwai wata biyar wata shida mu dubi saniya a shekara sau ɗaya take haifuwa sai an dade ba a ji saniya da ta haifi biyu ba haka ne amma kullum in kin zo tiken nan haka za a ga tiken a cike da shanu makil ana ta lodawa haka in kin je cikin awaki awakin nan lodi ake a tafi inugu a tafi abuja in kin je kasuwan malala haka ne in kin je na soro haka ne in kin zo duk kularaba haka ne in kin je sadi alham ko na kika je haka ne amma sai kin ga motan awaki da shanu goma sun wuce ana tafiya da su ana sayarwa amma baki ga motan karnuka uku ba haka ne ko ba haka bane to abin da ya albarkan ne da Allah ya sa wa waɗannan dabbobin a can kudu cewa suke wa ai ajeji muke ɗaukowa saboda sun ga ba sa karewa to Allah ne ya sa musu albarka to Allah ya mana albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka a wannan mai tambaya take cewa assalamu alaikum wa sai koyi hakuri tunda ban bude sun dan lullusa su ba sai a hankali kuma a matsayina na matun birin almajiri a tace tambayoyinta su ne kamar haka saka gishirin lalle yana da kyau kyau kai kiran baɗa shi da kyau in ma da sigan lalle a sa maganan a ce wai ba kyau waya hana kya zauna ka kafanki kaman fulata kwana a tsatsage na'am to Allah ce kul man harrama alaran mahaya mun aya ma Allah maka albarka kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi ni kuma na tunota wa tayyibati min rizqa qul hiya lil ladina amanu ko fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyama ai adam ma dan mu akai dama kuma gobe kiyama namu ne mu kadai kafure na wuta muna cikin aljanna ki kunshin ki mai kyau da lallan aljanna da gishirin lallen aljanna ki da din aljanna ki ci aljanna to in ana maganan jin daɗi ma zai ci aljanna to na aljannan ko kalan sunan ɗaya ne amma daɗin ba irin na duniya ba ne ai na duniya kan sai kin tuga kin sha zafi to na aljanna haka yake direct ta ce kuma an ce mace idan gashin ta ya fito waje mala'iku rahama suna tsine mata to ke idan kika bude gashin kanki wane kama zaki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kogon hira ku ji wannan gurin da yana kogon hira mala'ika jibrilu ya zo da ya zo sai ya ya ce wa annabi ya yi karatu ya ga irin halittar da bai taba gani ba da ya dawo gida sai ya gaya wa nana khadija akwai wata lacca da muka yi ku neme ta ko abin nan mata suna suka tara awa uku muka yi wannan lacca ta ba da fa'ida sosai a gane waye waɗanne ne matan ƙwarai waɗanne ne ba na kwarai ba Nana na khadija da manzon Allah ya bata labarin ya ga wani abu yana jin tsoro ta ce wa manzan Allah kakka ji tsoro ba abin da zai same ka kai mai sada zumunta ne kai mai ganin girman manya ne kai mai kaza ina ce kun ji ta kwantar masa da hankali sai ta ce yanzu kana ganin abun ya ce wallahi gashi na ina ganin sa ya biyo ni sai ya ce matar shi lullube ni na na khadija sai ta lullube shi ta sake bude shi ta ce kana ganin sa ya ce ha yanzu ina ganin sa sai ta yaka ta cire kwalin kanta sai ta ajiye sai ta ce kana ganin sa sai ce mata yanzu kan ya gudu ba na ganin sa sai ta sake me da kwalin kanta sai ta ce kana ganin sa sai ce mata ya dawo sai ta ce to wannan daga nan sai na Khadija ta gane cewa wannan ba mala'ika bane a ba aljani bane inda aljani ne da ta cire kwalin kanta sake matsowa zai kusa da ita amma yanzu da yake mala'ikan rahama ne da ta cire kwalin kanta ai gudu yayi amma mun gane dalilin shigo wannan magana to ni ban san inda aka ce suna tsine mata ba amma dai na san aljanu suna kusata matan da suke bude al'auransu yana nan na karanta shi a cikin iladun rabbani da sihiri wal masu shaifani kun ga sai mu kiyaye wani lokacin aljani zai shiga jikin mace ta yaye tsiraicinta ya ta zama sai lokacin da aka aure ta tana cikin soyayya da mijin suna maɗa da an yi auren ya ta zama ai ta fafata a ce ayyaka duba yadda wani suke a je gun boka ya ce wani ne babu wani tsiya aljani ne kila zai wannan aikin ko kuma ya yanko mata jinin al'ada ya ta zuba ba kaidi ya hana ta samun zamantakewa na kwarai da mijin ko kuma daga ta yi ɗan karamin ciki he ya zube ta sake yin ciki ya zube ta ta irin wannan aljanin ya ta jawo waɗannan illoli sakamakon irin waɗannan abubuwa da kuke na adan da bai dacewa addini ba kun ga sai mu daina ko dan Allah don girman Allah mu ji tsoron Allah in za mu yi ɗinki mu yi ɗinki irin na musulmai mu yi ɗinkin da Allah ta'ala ya ce mu yi Allah ya gaya mana a ƙur'ani Allah ya ce ya bani adama kada an zanna alaikum libasan ko yuwari atikun warisha wa libasu taqwa zalika kai ku ji tsoron Allah yanzu haka da nake maganan nan kun ga galibin mata mafi yawan abin da suka fi sha'awa sun fi yin kwakkoyo a gurin mata na banza yanzu haka da nake maganan nan wata dinkin da yake jikinta dinkin wata ya shirin fim ne ta ce a yi mata irinsa a yanzu hakan nan to Allah ya mana kariya saboda haka dan Allah mu kula mu dinkin da ya dace da addini ya tanada mana mu sa riga mu yi ado ya rufe mana al'aura kuma mu samu lada a gurin Allah Allah ya mana maslaha abu na gaba tace sunan mufida wai yana da kyau ne ko bai da kyau mufida in an ce mu mufida mai fa'ida kenan ko eh, fa'ida to ban san gaskiya ban san muninsa ba amma dai sai ga kama akwai wani taskiya a ciki kamar an magabata kuma ba sa son da mutum zai kanzama kansa haka kula da ayan da Allah yake cewa falatu zakku kuma huwa a'lamu bi wani taka amma wannan sunan babu laifi wannan sunan babu laifi mun ji babu laifi Allah ya mana maslaha sai dai kila irin waɗannan abubuwa sunan naki ne da za a wa idan tana kunya he ta kalmar sa ta canza kun sa akwai irin wannan sai an zo daurin aure mu rika tambaya in an zo siga mu ce ya sunanta wai wani ya zo za a daura aure zai a yi siga a gabana na ce ya sunan yarinyar sai ce wai sunanta binta na ce ai binta ba suna bane ai duk mace sunanta bintu ko na ce dai aje a nemo sunan na ce to duk yawanci in ka ji binta ana nufin fatima ne dalilin da yasa ake cewa fatima binta saboda fatima bintu rasulillah fatima su yar manzan Allah shine sai a ce binta amma duk fatima binta ne fatima to mu kuma yanzu ya mu canja ma mu ce fatima wai kaji wani zamani wai fatima a ce fatimatu ai shine to amma dan mun ce fatima ai yaran mu ne ba matsala ko amma dai asali fatima ne na nasallallahu taufik wanda mai tambaya take cewa assalamu alaikum ni ne ina tare da janaba sai haila ta zo mini ya zan yi tun ga janaba a jikinki jinin al'ada ya zo to abinda za ki yi ɗaya shine idan lokacin ba maganan ki wanka sai ki sabu zarci ga haila sai lokacin da kika gama jinin al'ada ina kin gama sai ki wanka guda ɗaya da niyan wankan janaban nan da wankan jinin al'ada shi shikenan an wuce gurin ba jajaki ya mutu a gidan arna an gama tambaya ta ƙarshe ta ce assalamu alaikum malam na haifi ɗan biyu bayan wata ɗaya da haifuwarsu aka sake ni kuma na tambaye shi ya bani geron kunu yaƙi to da yaran sun kai shekara bai ba su komai ba bai ma zo wurinsu ba duk lokacin da na zauna ina cewa yaran babanku ya ƙi kula da ku sai yaran suka yi masa ƙofi ne kofi ni fa gaskiya har yanzu ban yadda a ce wai yan biyu suna kofi ko ne kofi ko a ce suna fidda kunama wai da Allah ka ji fa suna fitarwa alheran ma wai in nan su ya ɓaci wai wai in an dafa tuwo ba zai nuna ba ni dai kullum ina addu'a in Allah ban yan biyu sai na daka sun ce a dafa tuwo yake <laughs> nuna musantai to kun ga ta nan zan gane amma ni har yanzu ban gane ba to gaskiya ban san ma'anan kofin nan ba wai da ya je gonarsa sai ya samu gonar an an ɗauka masa amfanin da suka nima shin yin kalbi tubansa ne tun da ya tuba ko kuwa kar na karɓa lalle dai bai kyauta ba ai dai idan mutum ya sake mace inda ba cika uku ba ne ko tana da ɗa ko ba ta da ɗa ai dai wannan fashi kadai zan da ansa ban san na maganar kofin nan baka ayo ai gaskiya ne wa ma shahidna illa bima alimna ko kwa saboda haka idan mutum ya sake mata mace Allah ya ce mana ita ba ta ji tsoron Allah shi ma ji tsoron Allah la tukhrujuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina kar ki kar kar ka ce in ma ka sake iyalinka za ta bar gidan in dai ba cika uku bane kai za a kawo mata cefane da komai kai za in ba ta da lafiya kai za a kawo mata magani ka sake tamfa in an mata tiyata kai za ka ɗauki nauyi inda ya idda bai cika ba sai ran da ta gama idda kuma Allah ya ce wala ya kharjuna kuma matan ku ji tsoron Allah wani fa daga an ce je ki gida ina zuwa kawai ta zo ta tattare kaya haba jama'a Allah ana samun masu irin wannan to ayi hakuri mana dan gyara kin san can din inda zaki je ne tattarau a tsakanin da Allah saboda haka na Allah ce kar mu fita illa an yi ati na bi fahishatin bayyana sai dai an zo da alfasha bayyananniya kai in muka sake addini ba duk abin da muka kama wallahi mun sake reshe ne mun kama ganye ai shi yasa kuke ga muke ta wahala ka ga gari ko ina ka je zawarawa sun yawa sun rasa mai auren su wata mata ko matar da kauyuka na zannuwa Allah kwa ko ba haka bane to ai rashin bin dokar Allah ne ai duk Allah ya ce mana wa man ji yaj'alhu makaraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sama mar mafita saboda haka mu ji tsoron Allah Allah ya ce idan Allah idan miji ya sake mace kar ta bar gidan shi ma kar ya kore ta idan in ta zo da alfasha bayyananniya malamai suka ce alfasha bayyananniya kila tana zuwa gurin boka ko ba ta sallah ai duk ba yake mu bayyana ne ko tana zagin mamansa da babansa ko tana tsefe yan uwan ko tana wani shirka da Allah ko wani abu duk malamai suka ce wannan fahishatun mubayyana ne nan kan daga ka sake ta he ta tattare nata da nata cika riganta da iska ta koma gidansu amma in ba haka ba ta zauna a ɗakin mijin nan daren dakam yayi mata cefa ne shi zai ciyar da ita duk matan da aka sake in dai ba saki uku bane la hasukuna wan nafaqa tana da gurin kwana kuma za a ciyar da ita amma wadda aka yi wa saki uku laisa laha sukuna walan nafaka ita kan ba gurin kwana babu cika amma ko cika uku ka mata idan tana dauke da juna biyu to za ka reni wannan junan idan tana dauke da ɗa za ka yi wa ɗan hidima don ɗanka ne za ka ba ta abin da za ta ci don ta samu nono ɗan naka ya sha ko ba ka ba amma in kana son reni da kaskanci to in ka rabu da mace ka batta ta je ta yi wa hidima ‘ya'yan ma dole su rena ka don sun san baka musu hidima sannan idan idan ta ya cika daga nan inda ya cika ki ce to ka ka ce to wance yau fa idan ki ya cika kin yi jini uku to yanzu fa aure ya kare a tsakaninmu da ki tana gidan naka fa amma ina miki addu'an ya Allah Allah ya haɗa ki da miji na kwarai sai ka mata wannan addu'a inda ɗan turmin zani dan ingila ko guda biyu da high target guda biyu da yan takalma ko kala goma sha biyar da jambaki da gazar da barbada kuma su da ashado sai a ɗan haɗa da yan abun da ya shafi ya doguwar riga ta ɗan zamanin nan da sakadale sai ka ce mata to ga wannan yan uwa a yi haƙuri don Allah ko Allah zai sa ki samu abin da zaki ɗan yi zawarci bismillah ya ta dan karba sannan ya haka fa bai kare ba in an yi sallan asuba a anguwar ko ranar juma'a ko ya rubuta takarda ko ya je da kansa ya ce to jama'a matata da na sake iddanta ya cika tana da hali mai kyau mai kaza ce mai kaza ce wanda yake so ya aure ta bismillah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala Muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka حميد majid allahumma عزا Ai matsala muke samu Allah. sai ka gama mace in mijinta ya sake ta tana son safa an ce wace zaki je gidan ta ce ah Allah laban da gidan kuma ban ta samu tana son komawa wai gidan mu gidan daɗi mace ta so kome da aka abu ta ce mm, mu gidan daɗi can gidan fa suke tunawa shi ma da an yi magana zai ce ai ba matar kwarai ba bane a'a ka faɗi alkhairin ta ka yi mata adalci Allah ne ya gaya mana ya ce wala sawul fadla bainakum kar ku manta falalan da ke tsakaninku idan yana da alkhairi ki ce wallahi wani mutumin kwarai ne dalilin da ya raba mu kaza ne duk wanda ya tambaye ki me ya raba ki da mijin ki faɗa mai gaskiya ki ce lalle wallahi laifi na ne ni ne ba na mar ba na mar amma yanzu in ka aure ni wallahi zan maka kai kan a tsakanin da Allah ربنا غفر لنا وأن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا كلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين akwai waɗanda suka ce da Allah a sanya su cikin addu'o'i duk bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana akwai baiwar Allah da ce tana da ɗanta ɗan ta yi iya ƙoƙari shirya ya gagara Allah ka shiryar da shi ka raba shi daga sharrin shaidan da dukkan 'ya'yanmu gabaki daya ya Allah bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh